yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwar mu ta kawo wannan rana ta alhamis biyu ga wata go haka ne? biyu ga watan ɗaya watan almuharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1445 wanda yau din ita ce ranar 20 ko? ko an tsallake 20 ga watan bakwai shekara ta 2023 Allah Ta barako ta'ala a cikin yaddasa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja an ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu alaman haji ahli sunnati wal jama'a wanda idan yan uwa ba mance ba muna dan yin bayani ne akan abin da ya shafi makircin yahudu ko wanda insha Allah wannan shine darasi na takwas kafin mu ci gaba akwai kwarorin tambayoyi

sai mai tambaya ta biyu yana cewa kuma malam yahudawa menene addinin su dan na gasu su malamai su ce su ba su yarda da har nasaran ba ma kansa kawai jinsin su kawai suka yarda da shi wannan su ne tambayar guda biyu insha Allah assalamu alaikum to wa alaikum assalamu rahmatullah yahudawa ba za su daina makirci ba har alkiyama ta tsaya ba kuma za su daina yaƙar mu ba har ƙarshen al'amari wala ya zalu na luna ko haka lamarin yake tsakanin mu su an gane wannan ko haka tafiyar take wannan tambayar tana da alaƙa da waccan me ya alaƙa asalin addinin yahuda wannan waɗannan yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam ana ganewa mutanen annabi musa ne tafiya ta yi tafiya allah ta'ala ya tuntsurar da fir'auna ya ba su iko a bayan ƙasa annabin nasu ma ba su ɗaga masa ba annabin nasu ma ba su ɗaga masa ba suka ce ija allah na alihatan kama lahum aliha jahilci a to kaɗan ba mu wani ɗan ƙaramin allah mana wancan ma suna da ƙananan alloli ina Allah da ya tsiratar da ku daga hannun fir'auna kaga ba shi suke magana ba a ba su wani ɗan karamin Allah wanda za su dan fara kafin a je a karɓo dokokin Allah ya kawo musu aka kawo dokokin suka yi watsi da shi aka yi ta samun turka-turka tsakaninsu da annabi nasu duk alkur'ani ya yi bayani ana nan tafiya ta tafi Allah ya aiko annabinsa annabi Isa alaihi salatu wassalam ba su yadda da shi ba bal su suka yi yunkurin kashe shi ma Allah ta'ala ya kubutar da shi ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahu to bayan annabi isa ya wuce suna karantawa a littafan su cewa za a yi wani annabi ga inda za a same shi ga inda za a same shi wannan ya janyo suke jiran daku a madina dalilin hijiran yahudawa zuwa madina kowa yana so gidansa ya haifi wannan annabin tunda a nan allah ya kaddara zai tsira to bari su zo su su tsirar da shi to shi kuma Allah da ikonsa sai fiddo shi a makka a inda ba a zato kuma ba a tsammani to bayan Allah ta'ala ya fitar da shi sun ci gaba da yin adawa da annabi sallallahu na taba karanta mana hadisi a nan wanda yawa annabi tambayar kure ya ake samun ɗa ya ake samun kaza amma saboda bala'i irin na bayahude da ya gama tambayar kowace tambaya yana cewa sadakata ta ƙarshe ce sadakata wa innaka lanabi ce na rantse da Allah kai annabi ne man sarrafa ya juya bai imani ba Shi ne annabi ya ce lau amana bi ashiratu min yahud da an samu kwaran ba yahude goma da ya imani da ni da yahudawa gaba ɗaya sun yi imani amma duk iya wa'azin manzon Allah ba a samu mai ba ba yahude guda goma ba wannan suna yi ne don me Allah ya faɗa mana ya ce hasadan min inda an ita hasada ba ta da magani hasada mugun ciwo wanda ba ya da magani sai dai idan Allah ya so ya warkar da bawa amma ba ta da wani magani shi yasa Allah ya ce hasadan min indi anfusihim suna yin wannan saboda hasada kar a wayi gari me su sun dawo mabiya a da su ke jagorantar duniya shi yasa a wurin ilimi har yanzu duniya tana hannun waɗannan yahudawan saboda akwai abin da ba su yi wasa da shi ba mafi yawan annabawa a cikinsu suka fito to ko yanayi yana gwada za a samu ilimin muka daban-daban a cikinsu ilimin addini da kuma ilimin zamani ana ganewa shi yasa wata rana da aka samu abdullahi dan salam ina son mu fahimci asalinsu ne abdullahi bin salam ɗaya ne daga cikin ɗaukakakkunsu masanansu masu ilimin ciki ya zo ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama da wankakkiyar zuciya Allah ya taimake shi ya gane gaskiya ya musulunta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yanzu ya boye aka kira yahuda wannan aka tambaye su wane ne abdullahi bin salam a wurinku suka ce a alamuna kaza suka faɗa alkhairi kansa ya fi mu ilimi ya fi mu kaza da annabi ya ce ya fito da ya fito sai annabi ya tambaye shi yaya matsayinka yanzu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah nan take suka canja shaida ba a canja wuri ba ba a canja rana ba nan take suka ce shine ajhaluna shine kaza dinmu shine kaza dinmu suka zazzage shi suka aibata shi duk mutumin da zai iya shafa wa idansa toka nan take ƙarya wannan ya wuce da kake tsammani idan haka suka yi wa annabi a gabansa annabi ya ƙure su ba a munasaba ɗaya ba munasaba daban-daban sun tattauna da annabi ya kure su amma ba su yi imani ba kenan menene maganin su maganin waɗannan mutane bayan addu'a ka yi karatun zama da su iyayenmu kan ce mana ka san mutum ka ci maganin zama da shi ka san mutum ka ci maganin zama da shi to shine tsakaninmu da waɗannan mutanen amma asalinsu akan addini suke kuma addinin su na gaskiya ne kafin a aiko annabi Muhammad mutanen annabi Musa ne musulunci suka yi su ne maɗaukaka a lokacinsu amma da aka aiko annabi Muhammad kai tun daga zuwan annabi Isa al'amarinsu ya zama ya espaya, ya wuce yanzu an aiko manzanmu annabi Muhammad manzanmu annabi Muhammad ya zo da addini kuma ya karantar an samu kwarori daga cikinsu sun yi imani wata rana annabi ya ga umar ɗan katabi da wani ɓangare na littafin annabi musa yana ta nazari yana karantawa annabi sallallahu ya kuzge wannan littafi ya kwace ya ce lauka na akhi musa hayyan da ɗan uwana annabi musa yana da rai to abin da na zo da shi ya shafe wanda ya zo da shi don haka ma wasi ahu illa tiba'i ba abin da zai gamshe shi face ya ajana shi ya dawo ya buna don haka yanzu ba buƙatar musulmi ya koma yana bibiye bibiyen littafansu duka wannan an tattara ina ga cikin wannan bayani ka fahimci asalinsu musulunci suka ƙare da son me son zuciya ko ba haka ba tsakaninmu da su kuma an fahimta me yasa suke yawan ƙiyayya da mu to ka dalili mu a wajen su kamar kishiyoyi ne don annabin mu shine annabin ƙarshe da ma akwai wani a bayansa sai su sa ran nan gaba su samu to babu kuma shine mafifici don haka falalar da larabawa jikokin annabi isma'il suka samu a kansu su jikokin annabi isma'il yahudawa kenan to har yanzu wannan yana musu ciwo to shi kuma wannan annabin da Allah ya tashi aiko shi sai ce wa ma'arsan naka illa kafatan linnasi Allah bai ce annabin larabawa ba kamar yadda su ake cewa rasulan ila bani isra'ila to nan ba haka aka ce ba illa kafatan linnasi don haka annabi ne na gaba daya da za su bi shi to kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne eh, wa in tudi'uhu tahtadu idan kuka mai da'a za ku shirya za ku zaunu akan addini da haka wannan na dunkule ne don mu ci gaba da karatu ina fatan masu tambayar sun fahimci yadda abin yake wallahu alam shikenan ko to mu koma darasi kai tsaye waɗanda suke da littafi sai su duba za mu ɗauka daga darasi na takwas da muka ɗan taɓa za mu tashi a shafi na 160 ɗin da muka fara yi wancan karin ko yawa marasa littafi kuma sai su yi ta kallo eh, a saurari suke yi don mara littafi shi fama ake da shi eh. tayi kasan yanzu ɗalibai ba son sayan littafi gaskiya kenan musamman zuwa intanet ya ɓata ɗalibai wajen sayan littafi zan iya tunawa akwai littafin da na wata shida ina adashe na siya duk wata ake biya na albashi na koyarwa a makaranta sai da na wata shida kuma kwara ɗaya yanzu ko wani yana aiki sa'a wahida ana biyan sa ya tara kuɗin wata shida ya sai littafi yana da kama da wahala kofi ma wani bai iya yi ko ba haka ba ya kamata ɗalibai a sani littafi ya fi makami ya fi bindiga mahimmanci a wajen soja karfin shi karfin me ba wannan makamin ba to kai mai aikin addini littafi ba abin da ya kai shi a wurinka za ga wani malami ba ya da riga ta a zo a gani amma yana da littafi mai tsada kuɗi. to da aka amai da hankali kan neman littafi kuma kowane ilimi kake har ilimin zamani har ilimin zamani idan kai kullum baka da textbook sai aro ba kamar mai facebook ba kuma waya bata maye littafi ba akwai ilimi a cikin waya ana samu amma bata iya maye littafi ba littafi littafi ne yanzu da zan aje wannan in zo ina kallon wani littafin a cikin waya kuma ba ku ɗauka abin da muhimmanci ko ba ka ba <coughs> kuma akwai a ciki to Allah ta'ala ya ba mu iko mun ji gabar da muka tsaya layi biyun ƙarshe a shafi na 160 cewa wa fi siyasati yajibu an na'lama kaifa nusadiru amlaka bila adana taraddudin idza kana hadha al yumkinuna min as-siyadati wal quwwa idan aka zo ana yin siyasa in ji yahudawa yajibu an na'lam dole mu sani kaifa nusadiru amlak yadda za mu mallake komi ya zama namu yadda za mu kame komi ya zama namu a cikin siyasa mu lallaba mu lallaba mu amsha bankuna mu lallaba mu lallaba mu karɓe kamfuna mu lallaba mu lallaba mu karɓe kaza duk abin da aka buga aka dawo dole a yi da mu domin kayanmu ne idan baka gane ba a yau duk wanda ya ce yana da wata tasha ta sunna tv ko kaza kaza sai ya jona da yahudawa nan dan suke da tauraron dan adam din a yau in suka ga dama sai su cire ka sai a daina ganin ka dip kai ma ba za ka ga kanka a gidanka ba ko kun gane magana nasu ne ka karanta littafin haqiqatul yahud haqiqatul yahud littafi ne ya yi magana ne kan jarida da amfanin kama midiya ainihin na yi magana kan jarida da yadda ake amfani da midiya a ci yaƙi kafin makami a wasu lokuta midiya ma ke cin yaƙi kafin makami ƙila nan da yawa wasu 1999 ba a haife su ba yaran akwai dai tija, amma dai yara ga kuna wasu 1999 ko dai an haife ku ba ku iya cewa ko eh ka lura da wani abu duk wanda ya san lokacin soja da ake ku mulkin soja daga cikin abin da yake dole a tsara sai an samu wanda zai yi magana a gidan rediyo cewa mu wane wane wane mun karɓi gwamnati ana yi shi yasa lokacin da wani Allah ya taimake mu kasan su sojoji ba su da kishin addini saboda abin da aka ɗora su kai kishin ƙasa saboda kada kansu ya rabu musamman na nan najeriya ta aka ko ba musulmi ba ne su inda soja ne oga ogane wannan abin yana na a zuciya da aka wancan sokon na can yamma yamma da ya zo ya lallaba ya abin da ya kwace ƙasar allah kaɗai san bala'in da ya kunso a zuciya a kanmu da yake allah bai so mu da wahala ba sai Allah ya matsi bakinsa sai magana ya ce daga kaduna abin ya gaba duk ya maida su nijar ba ka yi bada ba tun da wawa ne sai waɗannan suka gane to ashe tafiyar ba ɗaya ba ce nan da nan suka faɗaka aka samu wani ya je gidan rediyo ya ce wannan juyin mulkin ba mu tare da shi daga nan ya karye kun gane misali in wuce an gaba ko ba gaba Yawwa. ba na so sai na kama suna ina karatun da yare ne kuma na san yaren yana da saukin da za ku gane ko ba gaba e eh, to waɗanda suke yara ba sai an fada musu suna ba amma ku je ku bi tarihi wallahi wannan da ya ce ba mu tare da juyin mulkin nan ya yi abin da suka yi suka dawo da nasun nan suka sa wanda mu muke zagiya yau da ƙasar ba hannunsu ta zauna ba hannun wancan mai cewa mun koma nijar kuna ganewa wallahi da yanzu Allah kaɗai sa abu da zai mana saboda ƙiyayyar su a zuciyar mu a fili take muna gane wannan aiki. to don haka aka yi abin da aka yi Allah ya taimake mu dai wannan ji mulkin bai nasara ba me kawai nake so in ciro yadda midiya ta taka rawa na fito na ce ba mu yadda ba duniya ta ɗauka ba mu yadda ba bi ma'ana rukunin sojoji na wuri kaza ba mu tare da abun mu ma na wuri kaza mun balle maka mu ma na wuri kaza duka wannan aiki menene idan ba mu idiyar fa wani ya zo ya dube ne ya ce mun wani yana ce mun wai in daina tiktok haka wani ya ce mun ce mala yanzu kamar ka kana tiktok sai na ce to ai sai ka shiga shafi na a tiktok ka ga dawa dawa na jefa nan ne za ka hukunta na yi ana gane wai ba ni da wata kafa mai isar da sako na yanzu kamar tiktok kwanan nan ina da wani karatu na bibiya mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida suka kalla a ƙasa da wata ɗaya ku nawa ne a nan kun fi ɗari uku kuna gane maganar da ake yi kar ka zama ba gidaje idan kana so ka gane da idan kana so ka san ko mahaifinka ya tashi lafiya ko mahaifiyarka duk sati ka hau mota ka je ka gano su kaka buga waya musan kai dan ka'ida in dai ka buga waya ana ganewa mutum ya rika tafiya da zamani duru ma'az zamani haithu dahara da zamani ya kubi shi to kaji yanzu nan da za ku dau nauyi na zaman nan da muke da ku wallahi sai in koma makarantar boko eh ku dau nauyi na ko da wata dubu hamsin ku ware kullum ana ci a gidana sannan yi manajin a haƙuran ko karatu a me a ciki sai in koma shi karatu ba sai ka yi aiki ba da yawa nakan zo ko mai yankan kumba in na sa yanke mun kumba sai in ce kana da account kawon tura maka in kana da account zan baka 500 in ba ka da account ga naira ɗari sai bai da account ina mai haka ne don ya buɗe account eh wani ya je fitsari da kuɗin da ya tara na wahala ya je wanka a rafi irin wankan rafin don an kwashe kuɗin saboda bai san banki ba za ka bar iya kuɗin cin abinci saura ka aje wannan ba wasa ba ne ku riƙa yin abin da ya kamata zamani muke magana bahaushe wata magana ya ce mai laya kyayi mai zamani yau fa a Najeriya gaba ɗaya arewa ba ta da banki ko ɗaya nata arewa ba ta da banki ko ɗaya nata babu shi banki ko ɗaya ko wannan jayiz ɗin da kake yi kai dai a bar kaza cikin ta ba mu da shi makarantu na kirki ba mu da su suka ce idan ana mulkin siyasa yajibu an Kai kaifa nusadirul amlak mu san yadda za mu kwace komi idan kuna da gidan jarida ya mutu ba muna da wani gidan jarida gaskiya ta fi kwabowa gaskiya ta fi kwabo a ina yake yanzu ku kira su su siya kaga in bai tashi ba da wannan sunan na gaskiya ta fi kwabo za su ci gaba kuma su karya ku ba yahuda yana iya karar da kudin aljihunsa gaba ɗaya sai gidan jarida don ya masa amfani ka dube mu gamu da yawa amma tunani ba mu da shi wanda zai mana amfani ya matsar da mu gaba sai gulma mu da yawa mu da gidan sana'a ba mu da gidan kaza ba mu da gidan kaza sai gulma ka zage ni a wajen mai shayi ni ma in zage ka kai gulma ta in yi gulman ka wannan shine bahaushe ko ka ce hausa fulani duk dai tafiyar ma dai ce sai dai bahaushen ne gaba me kuka kulla babu me kuke ciki babu sai zagin juna wana ai yayi kuɗi to da ya kuɗin sai aka yaya ko so kake duk ku zauna matsiyata eh? a arewa yanzu jirgi guda ɗaya na 'yan arewa wanda yake yake abin nan ba a da shi wancan in ka ci gaba da magana duk kame kame ne sai mu bayanin yadda abin yake jirgin sama na waɗancan mutanen muke shiga wayanda ake zagin abubuwa da yawa suke yi su ne tsakatsakiyar masu kuɗi ƙarfin arzikin ƙasa su ne tsakatsakiyar masu kuɗi me ake cewa tsakatsakiyar masu kuɗi to su ne tsakatsakiyar masu kuɗi ya kake ganin kasuwanni suwa suka cika kasuwanni manyan business masu amfani suwa suka rike shi kun gane ko in ci gaba abin nan ina ga ai misalin yayi haka suka ce dole mu san yanda kaifa nusadirul amlak suka ce bila adana taraddudin idza kana hadha al'amala yumkinuna min as-siyadati wal quwwa in dai wannan zai sa mu samu as-siyada wal quwwa abu bi muke nema as-siyada wal quwwa eh kuma kai baka ga kudin da aka kashe ba a wannan zaben a tarihin Afirka ba a taba kashe kudi ba da aka kashe a wannan zaben da aka yi na 2023 dr ahmad gumi ya yi wata magana idan baka gani baka je ka sake saurari idan mutum ya faɗi gaskiya gaskiya ya faɗa kuma dole a ayyada wannan magana kun sai da mashi kanku ya ba ku kuɗi ai ya san da wa yake magana kun sai da kanku an ba ku kuɗi kun karɓa an karɓe dama a hannunku yau da yadda aka yi da ku me za ku yi kun gane magana shi kuma a wannan gaba zan ƙara wani abu a kan maganarsa wannan mutum da ake gani magana ta adalci duk wanda ya sani ba ma sai na sharhi ba ya san ni ban yi shi ba amma gara shi so dubu da buhari duk da ƙarin man nan gara shi da buhari ana ganewa domin ya ɗauko abin da musamman ma in ka san abin da ya ɗauko bayan da dai mu din yi za a ƙara baya da mu amma ƙasar za ta ci gaba a kan da don namun bai amfane mu ba a inda ya kamata ya mana amfani ya ma ɗan ɗago mu kafaɗan mu ta zo daidai da ta waɗannan bai iya mana haka ba bai iya yi ba ya ɗago mu ma kafaɗan mu ta zo daidai da waɗancan wannan ma ya gagare shi wutar da suke da ita wanda ta rike kamfanoninsu na indomi kamfanin taliya kamfanin kaza wannan wutar lantarkin da aka ba su ta yi karfi a can ko ita ta kasa samu nan ta gagare mu kai babu dai abin da za ka iya nuna an mana na a zo a gani har yanzu wani yana yana gaya min wai an yi hanyar kaduna kano mu ɗauka ma an yi mu ɗauka an yi an gama nawa aka yi a can ya kwalitin wanda ya kwalitin duk wannan ba shi ba ne malam ba abin da ka farewa al'umma ka irin ka gina al'umma ka ta hanyar tattalin arzikinta duk wanda bai ci ya koshi ba ba abin da zaka mai ya gane abin da ba mu da shi shine ba mu da wuraren sana'u duk wani wurin sana'a a arewa an karya shi akwai wanda ka sani to kamfani guda ɗaya da ka sani na arewa mai aiki in ka san shiga ya mana sai mu dora waɗancan fa eh wannan mutum da kuke gani magana ta saboda Allah yanzu ba an yi ƙarin kuɗin mai ba wannan ƙarin kuɗin man da aka samu kusan dala amurka dala miliyan 400 daga yin ƙari ƙarin farko kafin ƙari na biyu najeriya ta tara kuɗin kanta dala miliyan 400 sama da dala miliyan 400 wannan sabon ƙarin kuma za a ƙara samun fiye da haka kenan an samu kuɗi wannan da kuke gani yana haka ko ya san abin da yake yana mai tabbatar muku kwakwalwar shi ta fita wancan ba abin dariya ba ne ya san abin da yake yi shi ina am abaina wato yana daga cikin wauta kare na karfin mai ja da kai kare na karfinsa ana ganewa banda wannan tara kuɗin zan sake mana wani wani wani abin nan wannan tsare-tsaren da yake yi yanzu yana kafawa kansa inda ya nufa ne duk wanda yasa sa abin da yake ya sa akwai inda ya nufa mutane biyu suna iya cutan kasar ko 'yan siyasa ko ma'aikatan gwamnati amma abin da ya ɗauko wa ƙasar nan na raba ta da bashi da raba ta da cin bashi magana ta saboda Allah ya ɗauko hanya mai bullewa. wannan karin man fa wahala nake sha amma dole a faɗi gaskiya in dai ana magana ta saboda Allah ba ɓangaranci ba ba ƙabilanci ba ba kaza ba ana magana ta saboda Allah ya ɗauko turban sanya ƙasar a inda za ta ɓulle eh kila yanzu kuna shan wahalan mai ba za ku ji daɗin abin da nake faɗi ba amma gaskiya ce wannan ana ganewa ya ɗauko ɗora ƙasa akan saiti wata maganan ba wurin faɗanta ba ne nan shi yasa kawai sai dai a ce maka haka a kyale ka amma ya san abin da yake yi kuma ka tsaya tafiya ta tafi kai ka san waɗanda ya cire daga mukamansu alama ya gwada maka shi ba zai karɓi irin wacce maganan ba ba a kawo mai takarda ya sa hannu kamar shugaban jahilai kowace takarda kawo ka sa hannu nawa zai zai yi aikin naira ɗari ku je ku fitar nawa zai yi aikin ɗari biyar ku je ku fitar wannan ba haka yake ba economist ne Akantan ne ya san abin da yake yi ku yi karatu kar ku ɗauko mutumin da yake bai san hagun shi ba bai san daman shi ba ku mika mai lamari ba a haka shekara takwas ta wuce haka nan ba abin da aka cimmawa hakikatan to menene za ka nuna ka nuna abin da aka cimmawa din mana ba ga muga ka ba me aka cimmawa jami'o'i dai lalacewa suka yi ba a taɓa lokacin da aka yi shekara ba a karatu ba irin wannan wannan lokacin ko ba ga ba ka zo kana gaya wa duniya wai ka ba masu gyaran refineries ka ba su 25 billion dollars don allah ruwan kof ne aka shanye wanda ka ba din nan ina yake ni ba kai na sani kai na ba kuɗi ko kai aiki ko in casa ka ku fahimci matsalar ko kai aiki ko in casa ka bai yiwa ka ɗau kuɗin jama'a ka ba wasu suke yin aiki ga kyale su yanzu da an gyara waɗannan wuraren za mu buƙaci a kwashi man mu a kai shi can a biya kuɗi a sake ɗaukar shi a jirgi wannan wani irin abu ne wani irin abu ne wai ai su dillalan man ba za su bari wannan wurin ya tashi ba a'a saboda abun kai ma baka so ya tashi ba me yasa kai kudin ka bai bace ba sai na ƙasa ya aka yi wannan da aka kawo yanzu jama'a mu matsalar mu da shi shine ya fifita al'ummar su akan mu wannan shi ne damuwa da shi kuma mun san haka za ta faru amma fa ya fi na baya sanin abin da ya kamata wallahi ko da ba na yin sa to kuma zan masa adalci a inda ya kamata masa adalci da gaske yake so ya gyara ƙasar nan kuma ya ɗauko hanyoyi muna da Allah ya taimake shi bai yiwa mutum zai yi abin kirki kuma abin nan zanga zanga kuma ka kada ka je ka yi Matsala ka ce mu ba za mu fita zanga zanga ba kuma mai da aka ce zai kai naira dubu ɗaya gaskiya ne sai ma ya wuce naira dubu ka taba jin labarin kafshu fida'in ka taba jin labarin kafshu fida bahaushe yana ce in bahaushe ce ragon fansa me yake nufi eh ragon fansa me yake nufi da shi to talaka a najeriya shine ragon fansa ina jin yara ku ba za ku gano wannan magana wato duk bala'in da ya taso ya kare kanwa wannan abin da aka cire na kuɗin kaza za a iya rago kuɗin 'yan majalisa a rago kuɗin na ministoci a rage sayan motocin banza a rage gyaran gida na banza a rage sayan cokalin shugaban kasa a rage cokalin gwamnoni a rage wannan a rage wancan a tada wannan kuɗin ko ba tare da talaka ya ji jiki ba inda ana so za a yi to amma shi talaka tsumman wanki ne sai an matse shi sai ya ji jiki don haka talaka a koma istighfari amma ƙarin kuɗin mai ba gudu ba ja da baya wannan mutum duk ihu in ƙasar nan za ta yi ta zanga-zanga dama ba shekara ba yan kasuwa ne eh Allah ya gyara zuciyarmu yanzu dai mun gane wanda ke da shi shi ke da mulki eh ba har fitowa aka yi da cewa cashless policy ba don kada a samu kudi eh inda kake takaman mutumin da kake so kai ma haka nashi ne a sai banki a mai biyan kaza sai wannan mutum da kake gani wanda ya shirya shi yake aiki strategin yadda aka ci zaben kai kanka da ka kalla ka san lokaci ne na dan siyasa kuma ya san siyasa kuma ya iya siyasa wanda ya sani ya huta wanda ya sani ya huta an zuba kudi mutane sun karbi taliya sai dai taliya ta zo da tsada za a sake maku yunwa ne idan yunwa ta kama mutum shi fa taliya kawai yake nema ko ma me za a yi bayan taliya a yi ya dai ci taliya kuma an karbi taliya nawa haka baki taliya biyu da nawa da atamfa ce to yana ke kuma fa ni ma taliya biyu da atamfa ke kuma fa taliya biyu to yanzu fa duk ba a yi ba kudinsa ya zuba waɗanda suke karɓan taliya saboda ba su da basira da za su karɓi wani abu sai taliyar amma waɗanda suka karɓi maƙudai na gaske mala gaba ɗaya su ko magana ma baki kai je ka kawar gaza mana gari kaza nawa kake so kai kuma je waje kaza kai kaza kai kuma za baka ana cewa ku shiga ciki kuna cewa wai ana cewa ku yi siyasa to ku zauna dangwale ku ga yadda za ku kari wannan abin da ku ga ana yi ba wasa bane kun ga ƙarfi kun ga fawa yanzu da aka canja abu mai kuka iya yi eh? wannan yanayin da muka shiga wa ya isa ya canja shi kadda yake kawo min Allah ka ce Allah ga ma shi Allah ana magana ne cikin mutane kai ka san mutane nake nufi kai ka san ba Allah in Allah in ya ga dama ya tashi kiyama yau a wannan mun san mu aje wannan ba yanzu cikin mu ɗan adam duk wani karfin ɗan siyasa a Najeriya ya isa ya ce kai tsarin nan yana cutar jama'a mu ba mu yarda da shi ba akwai wanda isa kana sarki ka koma mai kana bisa doki ka koma kuturi ake ta kome eh. haka muka koma sai mu yi haƙuri mu karɓi yanayi suka ce in kana siyasa ka san yadda za ka ƙwace komi wa inna daulatana gwamnatin mu ta yahudu muttabi'atun tariqal futuhi silmiya tana bin hanyoyi ne na yin fatahu ba da yaƙi ba in aka ce fatahu mun san yaƙi akai fatahu makka fatahu to akwai futuha silmiya su zo su ci ƙasar ku da yaƙi cikin kwanciyar hankali sun kwace bankin ku manyan ku sun sani cewa bankin nan naku central bank yana da naira miliyan 100 casa'in na waɗancan ne za a yi faɗa da su sai dai ku ta zagin manyan su sun sani ku ta zagin su kuna zanga-zanga sun san cewa mai gida mai kudi na magana dukiya magana wa take ji kun bayanci wannan yanzu sun ci kasar da yaƙi bankin su ne midiya su ne kaza su ne ko ba gaba kawai sun dan dora ku ne ce kai waye mai kudin afirka cewa ne ce <laughs> iko Allah ba san dan aike ba ne dan da ko ne suka ce daular mu ta yahudu muttabi'atun dariqal futuhi silmiya ba a taba samun abin da ya shiga hannun yahudu ya fita da sauki ba ba yahude ya kama banki kuma ya dawo ya saida muku don ya talauci idan zai yawo tsirara bai sai da bankin sai dai ku ku sai da bankin ku bank of the north ku sayar ku raba kudin tunda ba ku da ba ku da manufa ba akwai bank of sanot ba eh a wace unguwa yake yanzu bank of sanot yanzu a wace unguwa yake eh yana yana? a haba ta Allah ku rika bincike kafin ku yi magana me ya maida shi unity din wa kuka sayar mawa ka je ka duba wanda aka sai damuwa banki ɗaya ne fa aka samu ɗan arewa ya sai bankin kwanan na aka yi wannan fa ba ta ji bank ba fcmb ne gwamnati ne polaris ka ji bala'in da suka kunno bankin wuta tun da ya mallaka to ba zai amfane shi ba bari a karya shi aka aiko wata ta yi abin da ta yi aka ga kamar ta zagi addini kowa ya cire su a polaris so ake a wayi gari gobe wanda bankin ya karye sai da fa malamai irin su shek asadu sunna da sauran suka yi ta bayani cewa fa wannan abun kunji kunji dalili kafin jama'a mu ma ta faɗaka wacce irin al'umma ce wannan wannan kwanan da aka yi kun manta kwanan nan da wuya ya kai wata shida da wuya suka ce mu san yadda za mu karɓa abu gwamnatin mu lahal haqqu an tastabdila bi ahwalil harbi a hakamil idam maimakon yaƙe-yaƙe ai za mu yi wani tsari kawai na idam tsari na menene elimination kuke sako me abin na a kashe dai mutum can a yi idam ɗin saddam can a koma kan gaddafi can a koma kan wannan yanzu da aka gama da gaddafi wani mai karfi aka sake samu a wurin da a larabawa akwai mai karfin gaddafi eh, abin nan eh, saddam a laraba nan yankin akwai mai karfinsa da suka tuntsura da shi yanzu waye aka yadda da shi wa ake tsoro ba za ku taɓa yin mutunci ba sai kuna da shugaba guda ɗaya wanda kuma kuna tsoron shi yadda kuke tsoron shi kuna shakkarsa haka su ma suke tsoron shi yanzu an waye gari kai babba babba ka da gare ne gare ka dama aka suke so to ku bar su fara yanzu in ban da rena mutane za a ce a sudan gwamnati biyu wai ga sojojin gwamnati ga kuma wasu sojoji kai ka san waɗancan suka kafa waɗannan domin ranar da suka tashi da gargaza ƙasa su yi mai su da gargaza ta yanzu ba a kai wajen ba wannan abin da ake faɗa dole su aiko mutanensu su ce me nake karantawa a nan a fassara musu kuma hausawa suka fassara musu daga ciki shi wannan mai magana daga ina yake ku ba mu tarihinsa a ina aka haife shi sun iya zuba kudinsu a nan wurin ai ka san kawai in ka ga ka ci gaba da numfashi kwanan ka ne bai kare ba idan suna iya tsallakowa daga can su zo su biya miliyoyin kuɗi su ce a fassara karatun da kai malam kana cikin kai dai kawai in ka ga ka kai gobe to Allah ne yasa zaka kai shi yasa suka ce la shay'a akhdaru min imtiyazi shakhsi da yawa nakan tambaye mutum wai me yasa aka kashe malam Ja'far aka kashe malam Albani ko a cikin ahlus sunna ba su ne mafiya ilimi ba malamai lokacinsu wanda suke sama da su a ilimi amma su waɗannan guda biyu suna da wata matsala suna yi wa mutane bayani kan abin da ake ciki na siyasa da zamani da jijjuyawan al'amari sannan an gano manufan albanin nan fa har gidan tv yake so yi har da gidan rediyo so yake ma ya jami'a kai wannan mutum in muka bar shi ya tsallake abin da zai kulla ya wuce da muke tsammani idan aka bar albani zai iya kulla abin da nan da shekara ɗari biyu ko uku zai mana illa to idan ba mutum tsarar da shi yanzu ba akwai matsala to yanzu ya za a yi fa muna da wawaye iri kaza a ƙasan a je a same su a ba su aikin wawaye kala kala kuna da su a ƙasar ba su za su zo aikin ba ɗan jarida da ya damu wasu a saudiya gidan gwamnati ya ka gare ya ƙi zuwa ƙasar sai magana yake yi an ba shi abin da za a ba shi ya ƙi ya shiru ce ya za a yi da wancan ce ya ku shi rana kaza zai je waje kaza ce to ku tura wanda za su shigar da inda ya shiga aka yanka naman shi gunduwa gunduwa aka niƙe aka naman ma ba a samu ba da haka abin wani abin sai dai an je wajen Allah sai mu je da aka yi shikenan suka ce za mu iya canja ba sai mun yi yaƙi an yi hayaniya ba a'a mu fito da tsarin idab tsarin me asali akwai abin da ake cewa abin nan eh, assassination wanda suka fito da assassination su ne yahudu kawai a samu wasu 'yan iskan gari su harbawa ne ku kuma ku bi su da gudu ya kun kashe wani kun waɗannan 'yan dako ne ba su suka yi kisa ba ba an fito da wasu mutane a matsatsu ba mayunwata wasu suka kashe mara albani eh, wasu mayunwata ko abincin safe wasu su ci ba mu ba waɗannan muke nema ba suwa suka aiko su kuma ta ina suka aiko su waɗannan da aka kawo ya matsatsu wai suna suspect da haka ma ana kira a zo ku duba kun san waɗannan eh, kai wai ana nuna muku ana aiki ana bincike ah, mu ba dogon bincike muke wari za a da fili alkiyama suka ce wahiya kallu zuhuran wannan kaɗan za ga ya bayyana wa aksaru tasirin kuma ya fi tasiri kawai wane ya dame mu da ina da ina yake cin abinci rana kaza yana zuwa gidan masa rana kaza yana zuwa gida kaza malam wani za a ba kuɗi miliyoya duk inda kake shiga sani rana kaza yana zuwa garki rana kaza yana zuwa wuri kaza daga zuwa wuri kaza zuwa gidan samunci kaza hanya kaza yake bi da hanya kaza duk a san me ce yanzu me ya kamata ta ina ya kamata a tuntsurar da shi a ce a kirkiro mishi haɗarin mota ta ce yana gudu ta ta cire to ai an san mai mai gyaran mota duk an je an gama ta can ko kuma a ce a'a kwaye likitan sa to shi kenan kawai har ka gama likitancin ka nawa za ka samu shi miliyan kaza mun ninka su goma ta ina za a aje maka su sai ya zagaye karɓi kuɗinsa sai a ce ya rasu gajeriyar rashin lafiya kuma muga tawakkali Allahu akbar sai ya mutu da gajeruwar rashin lafiya sai a ce Allahu akbar wannan karatun wallahi wani wurin bai karantuwa sai dai kawai ina ketarewa ne ba yau suke mana ba umar ɗan kattabi da ya fara kaftar garinsu yana kaftar sai da ya dire kowace kusurwa sai da ya kai babu wata gwamnati sai ta la ilaha illallah suka ce in ka san wata baka san wata ba ba dai kai din ne umar din kai ake tsoro kuma kai ka rike tafiyar aka zauna lafiya har aka ci nasara to shikenan yanzu ya za a yi ce ku samu guda guda mutum guda ku aike ku je shi da shi ina abu lulu majusi ya ce gani nan ce to za ka je ka musulunta idan ka je ka musulunta kullum a rika ganin ka masallaci da asuba a sa'un gaba bayan lima ka musulunta kai ta sallah duk inda za a ji hadi kai ne gaba gaba kar ka yi wani motsi sai mun baka ishara yana nan ana sallah yana nan ana tafiya yana nan yana nan yana nan ce to ina kake ce rana kaza je kasuwa cewa na e eh, an aiko ni daga headquarter to me aka ce an ce a sanar da kai lokacin aiki yayi a kaddamar da aiki gobe da asuba to shikenan yanzu umarni ya zo daga headquarter cewa to an gama tsara komi yanzu an gama yadda da kai in ka shiga saurin gaba ba mai zargin ka don haka gobe da asuba a kaddamar da aikin nan da ya kawo ka shekara ashirin kana sallah bayansa shekara goma kana sallah bayansa to yau ne rana aiki yi masa aiki sai ka dawo haka aka yi aka tutsurar da umar wai waɗanda aka yi haka ma ba su ɗau darasi ba to kaji a ɓullo ta can a shi yasa wanda ya karanta addini ya san tarihi kana mai kallon biri yana ma kallon aya ba eh? lokacin da za a zo siyasa idan aka ce a zaɓuwa ne ko kar a zaɓuwa ne abin da zai fito a bakin mabiya shine an ba ku kudi ba iyaka ta kenan ba to ina kudin yake kuma maganin me ya maka har yanzu al'ummar da bata yadda da malamanta ba batun ma ta ci nasara ai bai taso ba ko ba gaba ce an ba su kudi in aka ba waɗannan naira goma waɗancan fa sai an ba su naira goma kai ka isa waɗannan su baka kudi ka ƙi karɓa ai abu biyu ne ko kuɗi ko lahira ɗan sauƙinta ka karɓi kuɗin can ka cije su can ka hura can ka cije su can ka hura aƙalla dai kana ɗan numfashi kana ɗan isar da saƙo kar ka karɓa ka gani sun ga dama su auren maka da ɗiyarsu duk yana daga cikin asalibinsu a turo ɗiyarsu ce ke zo ki haƙuri ki sacrifice har ke cewa ko sacrifice za ki auri baƙin biri haka za ki zauna da shi ki haifan mai da ki tarbiyyantar da ɗan ya juyar da ƙasar ta dawo bin mu ka ji ba ba ta son shi ba ta ƙaunar shi amma haka za ta haƙura ta haihu da shi dan ɗan nan ya juyar da ƙasa zuwa gabin gidansu wala'atta loyalty ɗinta ga gidanta ne ce ai ta musulunta ta aure shi a ce Allahu akbar wai ta musulunta ta aure shi ta aure shi a eh, je zuwa ta aure shi nawa aka yi suka yi mana illa da haka yau gidajen laraba wannan da yawa yayansa na auren 'ya'yan waɗancan ne don haka sun yi futuhat ne a ƙasashen futuhat ne silimiyya sun riga sun gama kama ƙasashen kai wani ma idan ya lalace sai ya dau dan ya kai musu tarbiyya kaga kafallahu almu'minil qital wahalar da za su yi ma sun huta su dora shi akan keken doki yana yawo a unguwa ana ganin girman sa ada. ana ganin kaza ne jama'a muna gane matsal haka za a yi suka ce duk ba sai mun yi wannan ba to maganar tana da tsawo amma kila zan bata wannan gaba kuma zan ɗauke mu da sauri mu je nan shafi na eh? yau wato za mu je shafi na 165 duk da cewa za mu dawo baya wanda ke littafi da shi nake magana a kalli an ga wajen shafi na 165 ya ce inna tajiri da kalimatar hurriya an gani? to ikon Allah suka ce wannan kalma da muke ta motsi a kanta abin da sa zan magana kan wannan saboda na ga ƙungiyar kwada gona cewa a fito zanga-zanga ko ƙarya suke yi kada wanda ya fita ƙungiyar ƙwadago maƙaryata ne mayaudara maha'inta ko ba ku gane ba ƙungiyar ƙwadago. maƙaryata ne mayaudara maha'inta kada wanda ya fita zanga-zanga ƙarya suke ba sa son kowa a ƙarya suke kansu kawai suka sani da yayansu amma bari ma karatun ka gani muna ganin ku kar muke kallon ku suka ce kalmar da ake kawa yanzu ba sun ce muna da 'yancin fitowa zanga-zanga ba muna da 'yanci freedom na ƙarya suka ce ja'alaha qadiratan in ru'a'i wannan kalmar ce take sanya su samu damar gamsar da arru'a malan taron wawaye gamsar da wawaye cewa bi annal hukuma cewa ita gwamnati laisat shay'an akhar gaira mudirin yanubu anil malik wai gwamnati ba kowa bane face manaja da ke aiki a madadin mai kamfani mu tarbiyyarmu a musulunci gwamnati ba manaja ba ce gwamnati gwamnati ce a musulunce mu a haka muke duk wanda ya ɗauki shugabanci ba shi ke da iko ba to zai haifar da fitina ina jin ba ku gane magana ba wato suna son a gamsar da mu cewa gwamnati manaja ce mu ne masu kamfanin Da haka da sun yi mana ba daidai ba mu cire su kawai to ko cire gwamnati ba a taɓa ganin inda aka cire gwamnati ta daɗi ba an gane ai duk wanda ya ce maka a zo a fita zanga-zanga ko ai wa gwamnati ta waye wannan mutum maƙiyinku ne ko da ya sa riga a matsayin masoyinku yanzu shugaban kwadago zai je ya saka wata yan riga ko wata yan bakar riga da yan bakaken kaya ya fito kan titi jama'a ku fito ba za mu yadda ba talaka an cuce ku an cuce ku sai a zagaya a san mashi abin da za a san mashi ce to yanzu dai ana tattaunawa tsakanin gwamnati da yan kwadago idan ya fito to labarin kanun labaran bayan taro yanzu mun zauna da su sun mana alkawarin za su duba ku koma gida ku yi haƙuri bari mu gaida yadda za yi jama'a kuna gane ko ko biyo ta hanyar da za ku gane eh? yanzu oshamole oshamole ina jin ba taɓa yin shugaban ƙwadugo mai taurin kansa ba haka ne malam da ya samu ya shiga wani wuri sai aka koma shi ake wa zanga-zanga wai har yanzu baka gane karya suke yi ba karatu na gaya maka shi yasa ku tsaya a yi karatun nan ku gane ba muna ce muku kar zanga-zanga ba ne don yanzu wani yana iya zargi na don na ce kar a fito zanga-zangan ƙarin kuɗin mai ya ce ni ma an sallame ni eh, ko ba haka ba ba a sallame ni ba tukun amma in ka san wanda zai sallame ni je ka zo zo sallame ni ba shi ne ba ni dai ba a sallaman ba tukun amma ina gaya maka kar ka je ka mutu a banza kada ka mutu a iska kuma abin da kai ya saba wa musulunci su waɗanda suke wannan sun san me suke yi amana ce muke saukewa muke faɗa muku amma bari a yi karatun kowa ya ji suka ce wai bi annal hukuma gwamnati laisat an akhar gwamnati ba komi bace ghaira mudirin face manaja ne kawai ya nubu anil malik yana yin aiki a madadin mai kamfani a madadin mai dukiya allazi huwa al'umma wanda su ne al'umma wato mu muke da gwamnati shi yasa ake cewa government of the people for the people by the people ba haka demokaradiyya abin da ke cewa ba wannan magana don Allah akwai wanda ya da ita ya zo gwamnatin taka ce kai ya kuma domin ka ake yi kai ka yadda har yanzu ba ka gane ba domin ka ake ba ƙuri'an mutane ke sa idan da ƙuri'an mutane ke sa a ci zaɓe wani bai isa ya tsaya takara ba ma Bari a zaɓai malam tun a wurin sayan delegate da ake ba da wasu irin daloli haba malam ai tun can yan baro shiri tun rani a wajen delegate me yasa ba a yi kato bayan kato saboda ba ku da hankalin da za ku iya zaɓa wanda ya dace haka suka faɗa littafi wai ba ku da hankali kuwa ku jama'a gari ba ku da hankalin da za ku zaɓo wanda ya dace don haka ku turo delegate ya za a muku wani delegate ɗin faɗan giya ne wani faɗan iskan duniya ne wani delegate ɗin ma baka san shi ba shine delegate ɗinka a je a zauna da shi a wani hotel a bashi abin da za a bashi yi maka illa da zai maka ya zaɓo maka lalatacce kai ka san wannan mutum da ya iya kada mataimakin shugaban ƙasa malam ba ƙaramin ƙwaro ba ne a firamare ya iya bada abin da wannan bai iya badawa shi yasa suka ce a siyasa dole mu san kaifa nusadirul amlak wane e zan turo wane da wane ka basu kaza wane e wane da wane ka basu kaza wane da wane kai musu kaza ku kuma ku yi min abin da nake so duk wani delegate da zai zo daga jiha yana aljihunwa shi kuma gwamnan yana aljihunwa a ba shugaban kasa ba ne mai hali mai abin hannu wato lokaci na san karatun da ni kadai rike yi amma insha Allah yau da gobe ana yawan maimaitawa Gila za a gane saura kuma wani ce dan siyasa ne ni a karatu ne yake faɗa kansa mu je suka ce wa anna fil mustata'i khal'aha ya ce ko ka kafa ni bilyamin haka ne ko ko billin ne ka billin ne ita gwamnati kana iya cire ta kamar silifas cikin sauƙi gwamnati kana iya tuba gwamnati ka kwabe gwamnati kamar da za kwabe slippers wannan magana gaskiya ce ko ƙarya eh? gwamnati kana iya cire gwamnati kamar yadda za ka cire silifas eh? yanzu wanda ya faɗo wanda ya zo ya baka wannan yanzu abinda suke cewa wai za mu iya vote of no confidence duk an rubuta muku na demokaradiyya dan majalisar ku in baya aiki ku dawo da shi eh? ai mutum nawa ya san wannan kuma ya san ta ina ake fara ta ya za a dawo da shi hmm? ta za yanzu wanda ya zo yana maka wannan ba ka yake yi ba eh? matasa da ku nake magana an ƙara kuɗin mai ko Allah ya kawo mana sauƙi kar ku fita zanga-zanga kada ku yadda ku fita zanga-zanga don an ƙara kuɗin mai idan ana sai da man fetur naira dubu goma lita kada ku je zanga-zanga in dai za ku saurare mu wannan shi za mu gaya muku kada garin neman gira a rasa ido wannan da ya kashe miliyoyinsa da 'yan tiriliyoyinsa da 'yan biliyoyinsa a ya haƙuri ya mai da abin da ya kashe a zauna lafiya da yake nan ba shi ba uwayen gidansa suna da wata bukata a tafiyar tun da ba ka da karfi ka yi haƙuri su samu abin da za su samu akwai abin da za a yi sunansa a fasa kowa ya rasa kar mu kai ga wannan halin bala'i ne yaƙi ba alheri ba ne cire gwamnati yana nufin yaƙi duk wanda ya ce a fito zanga-zanga yana so ne ya faɗa da gwamnati ba daidai ba ne mu a musulunci ba ma faɗa da gwamnati haƙuri muke yi haƙuri kuma mutum ko amfani ya zo zai muku in dai baya bin waɗancan to da wayan ba mutuwa zai ba eh shi ma wannan da muke ganin ya sauka bai da amfani ai da farko kamar zai ɗan yi amfani ina ga tun wani bugu ɗaya da aka yi na dogon rashin lafiya ba mamaki shi yasa ya natsu ba mamaki shi yasa ya natsu mugayen mutane ne sun wuce duk yadda baka tsammani akwai wanda zai ta zalunci Allah ya ara mai lokaci kuma shi zulmu min nufusi wa in tajid za'ifatin fali illatin la yadhlim duk wanda ka gani asalin zuciya a zalimi ne shi ma zuciya in ka ga mutum baya zalunci ɗayan biyu ko dai saboda tsoron Allah ko dan bai samu dama ba ko dai tsoron Allah ya hana shi zalunci ko ko bai samu me ba zan maimaita maganar nan cewa ita hukuma ko ko yancin kai ya sanya alaktina irwa yanzu da ka fito da maganar yancin kai freedom za ka gamsar da mutanen gari amma wawaye daga ciki bi annal hukuma cewa gwamnati laisat shay'an akhar ba komi bane gaira mudir face kawai manaja ne mai tafiyarwa ita gwamnati tana tafiyarwa ne ya nubu anil maliki alladhi huwa al'umma wanda wannan mamallakin su ne al'umma wa anna fil mustata'i khal'aha ka kifazaini billi ka iya sa eh, eh, tsige gwamnati kamar yadda za a iya cire slippers cikin zauki eh, wa anna thiqata bi anna mumassil al'umma kuma a samu tabbaci a yadda cewa masu wakiltar al'umma yumkinu azlahum kana iya ma cire su masu wakiltar al'umma sanatoci da reps da waye wato yadda mutanen da suke mara wa juna idan aka ce wannan reps ne wannan reps ne wannan sanata ne wannan sanata ne malam wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke ya fi son ɗan uwan shi sanata fiye da kai wani irin ciwo ne in mutum riga ya tsoma kafa a ciki to an riga an tafi za ga suna ɗaga ma juna shi yasa wannan da kuke gani ya kira waɗanda suka yi gwamna can tare kai malam wani magana da ya shiru waɗanda suka yi tafiya can tare ya nemo su ya za a kulla can ya za a yi abu kaza ya za a yi abu kaza kai dai ka san ka kalle mu ka ce mu gidadawa ne ah, sai dai ka faɗa kawai don ka ji daɗi yauwa muna kallon abin da ke gudanawa sai dai abin da muke so al'umman mu ta gane don a tafi tare da aikin mu kadai bai yiwuwa mu kadai bai yiwuwa ba nan na kalubalance ku akan masallaci ba a nuna man masallaci ɗaya da musulmi suka saya a abuja ga gara har yau har yanzu ba wanda ya kawo to masallaci guda da musulmi suka yi takaful suka sai fili guda ɗaya akwai wanda ya taɓa kawo min annur <laughs> aka yi kawo <laughs> masallaci da musulmi suka tara kudinsu suka saya guda ɗaya yanzu ba muna da tankame man filin idi ba a can bayan gari da bayan gari ne yanzu ya zama cikin gari ana ta kuka ya zama barazana so biyu kawai ake amfani da shi a shekara ana fyaɗe a ciki ana kashi a ciki ana kaza ana kaza kun ga wannan maganganun ana tara su ne a report nan gaba za a ce an karɓi wurin ana son za a yi wani abu na cin gaban ƙasa ko kuma an maida ku dajin kuje <laughs> sai kuje can kuma gane ba haka za a yi kuma ba za a yi haka ba sai an hada da wasu daga cikin ku wanda suka fi ku kafa da iya bayani ce eh alhamdulillah ana gabatar da maslaha akan kasa <laughs> inda muna da tsari mu yanzu sai mu je mu yi abin da za a yi kafin su zo mu mu koma dajin kujan da kanmu kuma mu rike wurin mu mu yi abin da zai kawo musuluncin ma ci gaba tunda tankame man guri ne mu gina abin da zai rika kawo kuɗi mu ba kullum sai bara ai ta yawo da kwano ba ma tunani da za a samu kawo ana gane wannan ba laifi ba ne masallacin nan a raba shi biyu a mai da rabi shaguna ana samun kudin shiga wallahi ba saba wa Allah ba wallahi ba laifi ba ne a yi haka a mai da rabi shaguna rabi a yi sallah don a samu kudin shiga don ya tafiyar da masallacin ba laifi ba ne amma yanzu in ka kawo wannan subhanallah eh? sun sai da masallaci eh, kuma al'ummar da ba ta da tsarin biyayya ita ce za ka ce yanzu idan aka fara zanga-zanga ba ita ake kira a zanga-zanga da nake ta magana kai ba wa yake da daman cewa idan yaran nan matasan mu suka fito zanga-zanga yana iya control su? in akwai shi in dai ka ba mu tabbaci to za mu yadda a fito akwai mai iya eh, karbo yaran rusau fa ake yi a kano wani wurin fa ba a tashi wani ba su sun rushe yaran wannan ya faru a bangaren mu can kamfanin bega sun tashi a unguwanmu suna kwashe kayansa a hankali yaran unguwa suka fada mai ɗauko ac mai ɗauko fridge mai ɗauko kaza mai ɗauko kaza akai ta sai dole ana kawo polis suna harbi wannan yaran unguwa ɗaya ne fa kuma a unguwa ɗaya ma wasu 'yan tsirarin yara da babu kwaba amma sun gagari wurin sai da aka nemo 'yan sanda da motoci da harbi da tiyagas unguwa ɗaya fa 'yan ƙaramar unguwa ba lokal gamman ba kai da kake cewa duk a zo a yi nationwide protest kai ka san nationwide kuwa kai ma kanka in nation wide din ya balle da bala'i za ka san yadda za ka gudu kun gane illar da muke hangowa muna faɗan ka a yi zanga-zanga ba hanyar gyara ba ce kuma gwamnati ba silifas ba za ka iya cire gwamnati kamar silifas ba suka ce wawaye za su yi tunanin ana iya cire gwamnati kamar yadda za a tuba silifas amma wannan tunani ne na waye ka taɓa ganin mutanen da suka yi biyayya ga wawayen cikin suka yi nasara yanzu da wannan magana ga ta kalma da kalma wai za ku iya cire dan aikenku dan majalisarku ku aslamat mumathilihim li sultatina don haka suka ce yan majalisun suna tsoron mu kada mu zuga jama'a su musu tawaye sai ɗan majalisa ya koma yana mana biyayya maimakon yawa jama'a sa aiki kun gane wannan gabaita kuma mu ne muka ruɗa ɗan majalisa tunda a constitution an gaya mana muna iya masa kiranye kiranye ke jago kenan yanzu abu biyu ne yana tsoron me kujerarsa yana tsoron kiranye to tunda yana tsoron kiranye su kuma suna da hanyar rediyo da jarida da za su ziga mu mai mashi bore to yanzu wane ne hadari a wurinsa mu ko su su ne haɗari a wurinsa da aka yanzu in ya koma ya nemi yarda su su sun san ta inda za su gamsar da mu ko su ma wautar da hankalinmu mu manta da shi ita yi na zama gane ba <laughs> ba. ya ana ba? to yanzu tun da ya koma can yake tsoron kar su zugo mu yanzu su zai zama yana biyayya sai su kira shi sai ya ce ya zo hutu london da wa da wa ya zauna da shi ba kusa ne ba ya tattauna da wani to da kaza da kaza muke bukata za ka yi ce an gama eh. <laughs> kuna ganin dan majalisa ko kamar naku ne bai yiwa wani ya dauki mutum ya kashe mai kuɗi ya zama dan majalisa ya muku aiki ya bar shi ko mai gidan shi dan karamin mai gidansa na nan bai barin sai ya muku aiki ku ba nan nake ga muku wani ni yake ga ma fiska da fiska in dawo jam'iyyar sanyi takara daga miliyan ɗaya zuwa goma ina kashe ma daga miliyan ɗaya zuwa goma hakanan zai kashe min miliyan goma taimakon masallaci ina wuni a masallacin da yunwa har ba ban karya ba ashe yana da miliyan goma mamuna ne mai saurare na ne amma tun da yanzu na shigo siyasa ce liman ka shiga jam'iyyar da ba ta ci ka taho jam'iyyar mu daga miliyan ɗaya zuwa goma ina kashe maka in ya kashe min miliyan ɗaya zuwa goma yanzu ku zan saurara ko shi zan saurara tunda yanzu ina harin ato tunda na zama kansila yanzu dan majalisa nake hari tunda ya kashe goma a can zai kashe talatin a can ko ɗari kun fahimci matsala? yanzu wane ne zai rika juya abu za ku yi ta zagi na shi kuma tun muna biya mai bukata haka za a yi ce daga miliyan ɗaya zuwa goma ina kashe ma amma ya wuni nake da yunwa ina liman ban karya ba wallahi jama'a wuni da yunwa har dare ban karya ba amma daga lokacin da na shiga cikin wannan abun ni ma nake taimakon wasu da abinci eh ai yanzu ana amfani da mutuncinka kana farfado mutuncin jam'iyya ba yahude da ya baka abinci kyauta ka ci gare ba kare in ka ga ya baka naira malam za ka mai aikin naira goma ka je ka duba in ana magana ba yahude wani yana tsammanin ba yahudan isra'ila a'a shi ya gama aiki ko wakilansa a nan shi yasa suka ce <laughs> da suke musu aiki su sun san ta inda suke karɓar ladarsu to ga abin da suke cewa wai za ka iya cire ɗan majalisar ku don haka ba wannan ya sallamo su zuwa ga hannunmu wa ja'alat ko to tu'ayyinuhum ah, haka ne ko amaliyan fi aidina sai gashi dai daga ƙarshe ah, wato to tu'ayyinuhum amaliyan fi aidina yanayi ya kawo su hannunmu a aikace yanayi na taimaka musu su zauna a hannunmu a aikace a zahiri dan majalisar ku ne amma a aikace <laughs> ana ganewa ai malam Allah ne sauwaje wannan <laughs> wannan dala da kake gani sai dai a ta zagin mutane amma in ba daidaitawa aka yi aka kubce a waɗancan ba dalar sai dai ta ƙara sama cewa fa aka yi central bank hatta bankin naku da kuke takama na musulunci sai da ya shiga ciki aka ba shi dokoki ya cika kafin aka ma yarda da shi shi ma sama-sama shi kuma wannan central bank din yana liƙe da world bank Ke yasa suka ce in muka cinna wa ƙasa yaƙi ta yi faɗa ta yi faɗa ta yi yaƙi ta da gargaje sai ya muddu ila daulati iwadan yanzu neman bashi zai kawo ƙasa hannunmu dole ta zo wajenmu neman bashi hannunmu mu suwa mu masu world bank suwaye yahudu wannan gidan guda biyu twin towers da kaji an ce an kona a america ran da aka kona shi ba bai yahude ko ɗaya da ya fito aiki suwa suka kona shi suke juya duniya wannan ita ce world trade center cibiyar tattalin arzikin duniya inda ake juya duniya a ɗaga ku a sauke ku daga nan ne abin yana hannunsu yanzu ya fara fita a hannunsu a kiyaye mu fa a a kiyaye mu fa a kiyaye mu fa aka ce ai ba a gane ba sai suka ce to kun ga yadda za a yi idan ba a kiyaye mu ba bari mu ba ku misali ɗaya a nan ba su durkusar da wurin ba bai koma toka ba ce to su sun koma sun gaya musu to ku kiyaye mu wannan kaɗan ne daga cikin abin da muke iya shirya maku ko dai ku bar duniyan nan a hannun mu ci gaba da juya ta ko kuma a koma haka ku zaɓi ɗaya ko ba ku gane magana ba suka ce sai ya muddu ila daulata yi wadan duk ƙasar da muka da gargaza neman bashi zai kawo ta hannunmu wanda allazi la mafarra laha min ta'alluqi bihi ba yadda ƙasa ta iya face sai ta ci wannan bashin idan ko ka ci wannan bashin malam ko bashin malam malam wane mai masara ka ci sai ka rika jin kunyar shi mai kosai in ka ci bashin ta in ka zo wucewa sai ka ji ƙasa tana maka nauyi ko ba bare irin wannan mugun bashin nasu ka karbe shi mai hawa bashin ruwa <laughs> wancan naku da ya rasu Allah ya ji kansa a bace da ya je zai biya bashin an karba wai shi so yake kukuta daga bauta ya ga mai da mu bayi ga bashin ku suka ce a ba yau muka yi da kai ka je <laughs> ba ma so yau <laughs> da ya ce sai ya biya bashin ya ka gare a ni ban ce ba ni ban ce an kashe shi ba kar wanda ya kai ni gaba dan ban da hujja yawwa ya dai bada bashi ba a karba ba nan karatun ya tsaya ya suka kare wannan ne ban sani ba ni na karatu ne nake jama'a kuna ganewa sayamuddu ila daulati iwadan la mafarra laha min ta'alluqi bihi li'annaha idza lam taf'al zalika duk kasar da bata ci wannan bashi ba satagara qufil lujja za ta nutse cikin cikin tabo za ta shiga igiyar ruwa yanzu ba sun hada fada a sudan ba duk ɗaliban da ke biyan kuɗi suna karatu a ƙasar ana samun kuɗin shiga sun koma gida masu kamfuna sun janye kuɗinsu masu kaza yanzu kafin sudan ta farfado sai ta koma ta jingina da su to wanda za a ɗora sabon shugaban ƙasa cewa za a fito zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin mai muna kira ga al'ummanmu kada su yi zanga-zanga muna kira ga mu da babban murya kada su yi zanga-zanga Allah ya sani ba kare shugaban ƙasar nan nake yi ba amma babi na adalci wallahi dukkan alamu sun nuna yana da niyya kawo wa ƙasar ci gaba don haka muna roƙon Allah ya sa ya samu nasara yana da kyakkyawan niyya a dai zahiri abinda zahiri ke nunawa ana ganewa amma hakan ba zai iya bayyana ga kowa ba cikin ɗan ganganan lokaci don haka mu yi haƙuri mu ƙara haƙuri amma muna jin jiki ko ba gaskiya ba amma mu yi haƙuri mu ƙara haƙuri sai dai muna sa muna roƙon Allah ya sa haƙurin irin nashi kai zama irin haƙurin lokacin bahari don haƙurin ya yi tsawo ku yi haƙuri mun yi ku yi haƙuri bai amma shi wannan muna ganin alamu saboda ana aiki da ilimi a wasu wuraren da aiki da ilimin zai amfana don haka kada a fito zanga-zanga maimakon haka a ci gaba da addu'a da istighfari da fatan Allah ya kawo mafita shi shugaban Allah ya taimake shi ya ba shi ikon yin adalci mu kuma Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya irin wayannan turka-turka da ake ta yi ana kullo mana kullalla ta inda muke zato da inda ba mu tsammani to dai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kubutar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh